abin suke ɓoyewa a cikin zukatansu. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته inna Allah ghafurur rahim amma kuma akwai a cikin mazauna ƙauye waɗanda suke yin imani da Allah da ranar lahira suna ɗaukar abin da suke ciyarwa na dukiya akan tafarkin Allah a matsayin abin da suke neman kusanci da shi zuwa ga Allah kuma a matsayin hanyar neman rabauta da addu'ar manzon Allah da nema masu gafara daga gare shi haka lamarin yake lallai! ciyarwarsu kan tafarkin Allah da addu'ar da manzon Allah zai masu abubuwa ne waɗanda za su kusantar da su zuwa ga Allah, za su samu ladansu a wajen Allah ta hanyar shigar da su cikin rahamarsa mai yalwa wadda ta ƙunci gafararsa da aljannarsa. Hakika, Allah mai gafara ne ga wanda ya tuba cikin bayansa.